Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. suna Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 31 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To kasashen New Zealand da Australia sun shiga jerin kasashe na farko da suka marabci sabo shekara ta 2024 yayin da Ukraine shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa za ta samu karin makami a shekara mai kamawa. Za kuma ku ji cewa 'yan adawa kasar Congo sun yi kira ga magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga don kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. Kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji wasu muhimman al'amura da suka faru a wannan shekara ta 23 mai karewa. Shin rantsuwar sabon shugaba Bola Tinubu da ya lashe zaɓe a inuwar jam'iyyar APC da ta sake zarcewa kan mulki. Sannan za ku ji abin da masana tsaro a Najeriya ke cewa dangane da nasarorin da rundunar sojin kasar ta yi ikirarin ta samu a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a yau. ba shakka wayannan alkaluma da rundunar sojan najeriya ta hitar idan ka tsaya ka kalle su a matsayin su na alkaluma kana iya yaba mata ka ce mata lalle ta yi eh, rawan gani amma sannan za ku ji dalilan da ya sa majalisar dokokin najeriya ta ƙara kasafin kuɗi na shekara ta 2024 daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma su daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna To jama'a assalamu alaikum. Manyan biranen Sydney da Auckland sun kasance birane na farko da suka marabci sabuwar shekarar 2024 yayin da sama da mutum miliyan ɗaya suka fita don nuna farin cikinsu da kamawar shekarar. an dai ta wasan wuta mai tarzatsi a birnin na sydney da ke kasar australia da kuma auckland inda jama'a suka taru a hasumiya mafi tsawo a birnin don marabtar sabuwar shekarar sai dai yakin da ake yi a ukraine da gaza za su shafi bukukuwa na sabuwar shekarar ta hanyoyi da dama yayin da ake kara tsawaran matakan tsaro a sassan duniya a birnin new york da ke nan amurka jami'ai sun ce a shirye suke su tabbatar da cikakken tsaro yayin da jama'a ke tururuwar zuwa dandalin times square don marabtar sabuwar shekarar Ya da ake gab da shiga sabon shekarar a wasu sassan duniyan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a ranar asabar cewa ƙasarsa na shirin samun karin makamai a shekara ta 2024 kalaman shugaban na ukraine na zuwa ne yayin da rasha ta harba makamai masu linzami guda biyu a tsakiyar birnin kharkiv a ranar asabar harin da ya jiwa mutum 21 rauni a cewar hukumomin ƙasar You know that the elections were not the real one. John Kelly kenan jami'i a gwamnatin Amurka yake cewa maimakon ya zaɓi zaman lafiya, Putin ya zaɓi ya yi amfani da wannan lokaci na tarɓar sabon shekara da kai hari da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan wata ƙasa da ta kasance mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. A rana ta ƙarshe a wannan shekara dakarun saman ƙasar ta Ukraine sun ce sun harbo jirage mara matuƙa 21 cikin 49 da Rasha ta harba musu. a kiev babban birnin kasar ma dakar na ukraine sun yi ta kokarin mai da martani a wasu hare-hare da rasha ta kai a ranar asabar wani gungun 'yan takarar shugaban kasa a bangaren 'yan adawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya yi kira ga magoya bayansa da su fito su yi zanga-zangar adawa da sakamakon zaɓo wato sakamakon farko da aka fara fitarwa na zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da takaddama a yau lahadi hukumar zaben kasar ta congo ta fitar da cikakken sakamakon zaɓe wanda aka yi a ranar 20 ga watan disamba su da yin adawar na zargin an tafka magudi a sassa daban-daban na ƙasar a lokacin zaben ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ecdp martin fayulu na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben wanda shugaba felix chisekedi ya lashe da sama da kashi 72 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa ita dai gwamnatin ta congo ta yi watsi da duk kiraye-kirayen da ake na a sake zaben To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shekarar miladiya wato da ta fara da lissafi daga haihuwar annabi Isa alaihi salam ta 2023 ta zo karshe a lahadin nan. Shekarar na daga cikin shekarun da ba za a manta da su ba a tarihin najeriya da ma duniya baki ɗaya daga abuja ga rahoton da wakilinmu nasira da mail hikaya ya aiko mana Misali a shekarar ce aka gudanar da babban zaɓe a Najeriya inda karo na farko tun 2003 tsohon shugaba Buhari baya cikin takarar don ya kammala wadin sa na tsawon shekaru takwas. Shin rantsuwar sabon shugaba Bola Tinubu da ya lashe zaɓe a inuwar jam'iyyar APC da ta sake zarcewa kan mulki. Dan takarar PDP a Tiko Abubakar da na Labour Peter Obi sun yi watsi da sakamakon zaben. Kar ku yi zaton ya zama sharri gare ku amma dai alhairi ne. Don haka an tunatar da ni cewa ina mutuwa fa komi ta daɗe. Saboda haka ai eh dai ina. wadar shahararren malamin Islama da Allah ya warasuwa Sheikh Abubakar Giro Argungu. Yayin da a bangaren siyasa kuma Allah ya karɓi rayuwar tsohon kakakin majalisar wakilai Gali Umar na Abba ga wasu kalaman marigayi gali na abba a wata zantawa da muka yi da shi an samu wasu suna shaƙe jam'iyyu sai waɗanda suka ga dama za su tsaya zaɓe wani lokacin ma za ma ba a yinsa musamman wajen gabatar da 'yan takara kusan duk musifin da suke samun ƙasar nan tarzoma iri-iri da ake umul a aba'isun rashin zaɓe ne na cikin jam'iyyu a jamhuriyar nijar sojoji karkashin janar abdulrahman chani sun kifar da gwamnatin farar hula ta muhammad bazum inda hakan ya kawo ɗaukar matakin ecowas na rufe kan iyaka daga najeriya Lauyoyi daga Nijar da suka hada da Metre Ismail Tambo Musa sun shigar da kara kotun ECOWAS don neman a janye takunkumin. Yanzu matakai ba zan yanzu na doka rahe boda babu shi babu shi cikin tahiya a doka na ECOWAS. Babu inda aka ce a rahe boda ga 'yan kasa tunda 'yan kasa na ECOWAS duka suna da incin su ta kasa zuwa wata kasa. Kotun dai ta yanke hukunci daga karshe na korar bukatar. Baya ga ballewar rikici a Sudan tsakanin shugaban soja Abdul Fattah Burhan da na 'yan sa kai Hameti Hamdan Daglo gagarumin yaƙi ya barke ke tsakanin Isra'ila da 'yan Hamas, inda bayan harin bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kai ƙetaren shingen Isra'ila, martanin Isra'ila ya yi sanadiyar dubban rayuka. Jakadan Falasino a Najeriya Abdallah Shawesh ya buƙaci shigar da kayan agaji na gaggawa yankin Gaza. The aid truck that Gaza constitute only 3% of the daily rate of um, Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafa ta Masar ba su fi biyan buƙatar kashe uku cikin ɗari na jama'ar Gaza ba. Can Rasha kuma da ke ci gaba da yakin mamaye Ukraine da kasashen yamma ke dauka a matsayin keta haddin kasa mai yanci, jirgi ya fada cikin yanayi na mamaki. Ya hallaka shugaban rundunar haya ta Wagner ya Yevgeny frigoshin da ya takun saƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shekarar na karewa da batun tsadar dala a Najeriya da ta sa ajiye mafi yawan kuɗi don kujerar haji naira miliyan hudu da rabi, inda shugaban hukumar alhazin na hakon Jalal Ahmad Arabi ke cewa ana ɗaukar matakan samun maslaha. Da haka ga wanda suka yi muka samu zuwa ƙarshen shekara sai su je, wanda ba samu ba shi in Allah ya kira su baɗi sai a je. Hakika ko a sauyin yanayi na sanyi da zafi ko hamada a kudancin Sahel na nuna wa duniya ko al'umma muhimmancin sauya dabarar rayuwar yau da kullum. wato ko dai tsuke bakin aljihu ko kuma a rika kada han Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji irin nasarar da rundunar sojin Najeriya ta ce ta samu a wannan shekara ta 2023. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. To an haramta wa tsohon Firayim Ministan Pakistan Imran Khan da mafi akasarin magoya sa tsayawa takara a zaben takwas ga watan Fabrairu da za a yi a shekara mai zuwa. kamar da jami'an jami'an jam'iyyarsa suka tabbatar bayan da aka rufe kofar rijistar 'yan takara tun a watan agusta kan yake gidan yari inda ake tuhumar shi kan wasu laifuka da ya ayyana a matsayin yunkuri na hana shi tsayawa takara karkashin jam'iyyarsa ta pakistan tahrik al-insaf party ko kuma pti a takaice a farkon shekaran nan aka samu kan wanda tsohon kwararren dan wasan kirket ne da laifin cin hanci da rashawa amma kotu ta yanke masa hukuncin shekaru uku na jika gyara halinka sai dai hukumar zaben kasar ta ecp ta haramta masa shiga takara saboda wannan hukunci duk da cewa jam'iyyarsa ta pti ta mika takardun takararsa a makon da ya gabata mayakan houthi da iran ke marawa baya sun kai hari kan wani jirgin ruwa na dakon kaya mallakin mesk lamarin da ya sa kamfanin ya dakatar da safarar da jiragen jiragensa ke yi a bahar maliya na tsawon sa'a da 48 kamar yadda ya tabbatar a yau lahadi kamfanin jalancin labarai na reuters ya ce harin na mayakan huti da ke kasar yemen shine na baya-bayan nan da ya auku wanda mayakan ke kaiwa a matsayin nuna goyon baya ga kungiyar hamas ta falastinawa da ke yaƙi a gaza ranar asabar dakarun ruwan amurka sun nutsar da kwale-kwale uku cikin hudu na mayakan na huti waɗanda suke amfani da su wajen kai hare-hare a kudancin yankin tekun bahar maliya a cewar sojojin amurka kwale-kwale na hudu dai ya tsere jirgin wanda ke dauke da tutar kasar singapore kan dauki kwantena dubu goma sha hudu yana kuma hanyarsa ne ta komawa kasar ta singapore a lokacin da lamarin ya faru bayanai sun yi nuni da cewa babu wanda ya ji rauni a jirgin na mesk kuma babu tashin wuta bayan harin da mayakan na houthi suka kai kan jirgin labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu rundunar tsaron najeriya ta yi bita irin aron gama da sojojin kasar suka yi a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a yau lahadi inda ta ce ta hallaka 'yan ta'adda sama da dubu shida tare da kama wasu da dama da kuma kwato wasu kayayyaki sai dai masana a fannin tsaro na dasa alamar tambaya kan wannan ikirari daga abuja ga rahoton da hassan maina kai na ya aiko mana Now, during the period January to December 2023, troops neutralized over 6,880 terrorists. Daraktan cibiyar tattara bayanai na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General Edward Buba, ke bada kididdigar jimlar sakamakon irin ababen da sojan Najeriya suka cimma a jirangiyar arangamar da suka yi a wannan shekara mai karewa, inda ke cewar daga watan farko na Janairu zuwa wannan wata ne Disamba shekara ta 2023 da ke karewa yau. sojojin najeriya sun samu nasarar halaka sama da 'yan ta'adda 6,880 kana an cafke karin wasu sama da 6,970 sojojin najeriya kazalika sun kuma ceto sama da mutum 448 da aka sace su a cikin shekarar nan mai karewa General Buba ya ce Dakarun kazalika sun kuma kwato makamai sama da dubu uku da harsasai sama da dubu talatin da tara baicin kwato sama da lita miliyan ɗari na ɗanyen mai sannan kuma sai man gas da aka tace ba bisa ka'ida ba da ya kai lita miliyan shida da kuma ƙarin lita miliyan uku na kalanzir sannan sai ƙarin lita miliyan uku da dubu ɗari biyar na mai da aka tace ba bisa ka'idar ba. And over 3.5 million liters of PMS otherwise known as petrol. To ko mai masana tsaro ke cewa Dr. Kabiru Adamu jagoran cibiyar tsaro wato Beacon Intel da ke nan Abuja ya yi ƙarin bayani. Ba shakka wayannan alkaluma da rundunar sojan Najeriya ta hitar idan ka tsaya ka kalle su a matsayin suna alkaluma kana iya yaba mata ka ce mata lalle ta yi eh, rawan gani amma kullum abin da nake cewa na farko dai ikirarin da suka yi na cewa wayanda suka kashe din yan ta'adda ne to akwai ayan tambaya anan. Abu na biyu idan muka duba a zahiri a garuruwa da har dai ƙauyuka ka je ka gabatar musu da wannan alkalman za su yi mamaki su ce to ai ba su ga wani canji ba tunda misali ba bangaren Najeriya yanzu inda ka je babu matsala na tsaro da na kashe-kashen jama'a da na shi kanshi fatan man da sauran akwai abin dibawa nan dole ne a hitar da hanya zahiri wadda za a iya bi wurin tantance wannan ikirarin na nasara da ake yi kuma hanya guda shine in muka diba yawan mace-macen da ake samu da kuma su kansu mayan matsalar tsaron kamar yadda ka sani cibiyar da nake shugabanci muka fitar da alkaluma kuma daga ma watan ta karkara gaskiya ƙari muka gani ƙari kuma wanda ma ke da tayar da hankali tunda ƙari yau ya kusa kai na kashi casa'in da wani abu akai aka zo kuma watan goma shi ma aka ƙari na kusan kashi goma sha uku kaga in kai jimlan wayan za ka ga a cikin wata biyu an samu ƙari na kusan kashi ɗari cikin ɗari yana da wuya misali a yi batun cewa an samu ci gaba ko an nasara a irin wannan yanayin wanda ake ganin ƙarin mace. yanzu dai abin jira gani ne yadda sojojin najeriya za su ƙara fuskantar ƙalubalen tsaro a wannan shekara ta 2024 da muke shiga gobe idan Allah ya kai mu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, Majalisar Dokokin Najeriya ta ba da hujjar da ya sa ta daga kasafin kuɗin da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya mika mata daga Naira tiriliyan 27.5 zuwa Naira tiriliyan 28.7 inda majalisar ta ce lalle za ta sa ido ta tabbatar an yi wa 'yan ƙasa aikin da kasafin kuɗin. amma masana na ganin karin da majalisar ta yi daidai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana kasafin kuɗin wanda majalisar dattawa da ta wakilai suka amince da shi ya zo ne bayan kwamitocin kula da kasafin kuɗi sun gabatar da rahoto cewa sun bi kasafin daki-daki domin gudun kuskure mataimakin shugaban kwamitin kasafi na majalisar dattawa sanata muhammad alin dume ya yi nazari cewa da farko dama an kawo mana capital triliyan takwas ne da ɗigo biyar Kusa manyan ayyuka to yanzu mun kai shi ya kusan triliyan goma triliyan tara da ɗigo tara da tara da biyar wato kusan dai triliyan goma kusan triliyan goma to shi ya kawo triliyan takwas da ɗigo bakwai mu kuma yanzu a yanzu haka an yi fasin ɗinsa a triliyan tara da ɗigo tara mm. to mafi yawa daga cikin kuɗin nan karin da aka yi kenan a sai zai tafi na wajen manyan-manyan ayyuka ne To ina wata takaddama da aka ce ya faru a inda kuke bincike-binciken yadda kasafin kuɗin ya zo aka ce an ba shiyar kudu kuɗaɗe masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba ina gasken wannan labari. Da farko dai nima da na ji labarin kuma an turo mun ma ne social media aka ba da kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manya-manyan ayyuka tiriliyan hudu. a kudu mafi kudu ko mai ake ce a south south su ma kusan tiriliyan uku da rabi amma arewanci west wanda ci ta tafi girma an ba ta triliyan biyu da rabi kawai sanan kuma can kasan yamurai aka ba su triliyan biyu da digo uku mu yan north central an ba su triliyan daya da digo tara karimi mu da aka rena mana mu north east aka ce an ba mu triliyan daya da digo shida hankali na tashi amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in kin eh, jimilan shi gaba ɗaya zai baki tiriliyan goma sha biyar da ɗigo tara to kuma shi kasafin kuɗin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba ɗaya na manya-manyan ayyuka ma trillion takwas ne da ɗigo bakwai to kin ga kan ga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki mm-hmm. to don abun da shi shugaban kasa ya kawo gaba ɗaya tiriliyan takwas ne da digo bakwai na manyan ayyuka na manyan ayyuka amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba a lokacin da yake wa manema labarai bayani shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abubakar bici ya ba da hujjar karin kuɗin an samu ƙari daga lissafin da muka duba wani shugaban kasa ya kawo ya ce um, a duba ga farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa ko yanzu take ji kasuwa dala tana naira dubu daya da dari biyu so wannan mun sa mun kara naira hamsin akan kowace dala zuwa naira dari takwas ya bamu dama mun samu naira biliyan dari hudu casa'in kuma hukumomi na gwamnati masu tara kudade irin su npa da su custom mun kira su mun ce kudin da suke kawa na haraji ba su isa ba ya kamata lai su karo kudade don al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewar za su iya kara kudi har naira biliyan dari bakwai. so haka muka samu karin naira triliyan ɗaya da digo biyu a kasafin kuɗi da za a shiga da wannan shekara kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manya-manyan ayyuka a manya-manyan ma'aikatan gwamnati. amma masanin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya ce akwai abin dubawa kan yadda kasafin kuɗin ya zo. farko dai farashin mai a ce za a sa shi a akan dala saba'in da tara kamar ya yi nisa ya kure da yawa saboda a kasuwan mai babu wanda zai iya sanin gobe banda ubangiji kuma abin da ke faruwa shine yau din nan sai ka ga kasuwar man ta tashi daga dala 81 kowace ganga ta dawo dala 75 da ya dan faɗi kaɗan an samu matsala za a iya samun cikas wajen aiwatar da kasafin kuɗin. Majalisa za ta miƙa wa shugaban ƙasa kasafin kuɗin domin ya sa hannu saboda a fara aiwatarwa a watan Janairun nan mai kamawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. duniyar matasa, miya da karmi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin sabon shirin matasa a duniyar gizo makashi na karshe cikin shekarar 2023 wanda ya zo daidai da ranar 31 ga watan Disamba kuma kamar kullum dai shirin na taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Nima Abdulrauf jagorar shirin. Maza da cikin shirin na wannan mako za mu yi waiwaye ne akan maudu'ai da suka fi daukar hankali a cikin kashi 48 da muka gabatar a shekarar 2023 nan. Na farko dai bari mu waiwaye matakan da masu ruwa da tsaki a Najeriya ke ci gaba da dauka wajen yaki da ya labarin ƙiyayya karya da na batanci daga bakin tsohon shugaban NBC Dr. Balarabe Ilela. To lokacin da aka kafa hukumar uh, NBC babu irin waɗannan kafafe na sada zumunta saboda haka kada ta kafa NBC a wancan lokacin ba bata tanadi hukunci akan waɗannan kafafen yada labarai ba su ne new media wato sabon salo ne a cikin harkar yada labarai amma duk da haka akwai sashi na hukumar NBC wanda yake magana akan content wato duk wani abin da ya kunsa a cikin wani abu na labarai yada labarai iri biyu ne akwai kanta intanet da za a hau sannan akwai labarin da ake saka akan intanet din domin a mika ta ga masu sauraro to duk wani abin da za a ɗora akan intanet shine content to wannan hakkin mu ne saboda ka dama iya yin amfani da wannan dama wajen jin hankalin su amma saboda hukumar mu hukuma ce take bin doka shi yasa sai yanzu mun tura majalisar dokoki domin ta ba mu dama na ganin cewa an sa waɗannan sabbin kawunyar labarai din su kasance akwai dokokin za mu rika amfani da su wajen kula da su amma duk da haka kafin mu samu waɗannan dokokin akwai sassa da za mu iya dogaro da su domin mu ji hankalin su. sai kuma yadda efcc ke yaki da masu damfara ta yanar gizo daga bakin tsohon shugaba abdulrashid bawa. Halima kamar da kika sani EFCC tun kafa ta yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati da majalisa ta ba mu dama na mu duba kuma tun da wani lokaci muna da wurare a koina a inda muke da ofisi waɗanda an shirya su na musamman saboda bincike irin waɗannan mutanen da ke damfarar mutane ta yanar gizo koina ina muna da su muna da wannan tanadin da muka yi kuma muna hulɗa da waɗansu a jami'an gwamnati da ke da alaƙa da taimaka muna na ganin cewa an samu nasara akan wannan abubuwa ba kuma nan kaɗai Najeriya ba har ma a kasashen waje. Kamar da kika sani muna da offices ko ina a nan Najeriya wurare kusan goma sha biyar kana iya rubuta naka korafin ka je ka ba da wannan takarda. Muna da email addresses waɗanda ake iya samun mu a turo mana da wannan. A cikin jerin maudu'ai na shekarar nan dai mun kuma duba batun samun kuɗin ilan Musk daga baki mawakin fitaccen mai amfani da shafin X Salihu Tanko ya kasai wanda aka fi sani da Dawusu. To tabbas wannan kuɗi na Elon Musk wato kuɗin da ya ware yana bawa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa. Gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an kara jefa mu cikin wata masifar musamman wanda da suke amfani da kafofin nan domin a san su ko su nemi suna kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su su dace ba duk domin a samu ya trendin abun domin kuɗin da za su samu ya yawa to don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sanya kuɗi ta kowace hanya kuma wannan ba karamin tashi hankali ba ne duba da irin halayen da mutane suke fadawa gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu su yi karatun addini da na boko su san cewa rayuwar nan ta canza dole sai ka tsaya da kafarka. Da ƙarshe kuma babban daraktan NIT Dr. Kashfu Inuwa Abdullahi ya yi mana bayani akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani. Daya daga cikin abubuwan da aka yi agreeing a yi last year shine a yi blockchain policy. So cikin ikon Allah farkon shekarar nan muka samu muka kammala wannan policy din na blockchain technology wanda hakan ya jawo irin kamar har kangi na amfani da shi da babban banki ya sa shi ma yanzu an ɗauke mutanen da suke harkar cryptocurrency yanzu ba wani takura sannan kuma bayan haka technology din ya wuce kawai harkar crypto kudin yanar gizo ana amfani da shi a gurare daban a yanzu dai miliyoyin matasa sun fansa makafofin sada zumunta inda suke ci gaba da bayyana bayyana kudurorin sabuwar shekara da za a shiga da suka tsara wa kansu bari mu ci daga bakin wasu matasan. Sunana Dorcas Shafi Bello ni daman na riga na kudura cewa 2024 ayyukana na za su bambanta kuma yanayin sada zumunta su Instagram, Facebook, LinkedIn su zan yi amfani da su domin ga cewa ayyukana sun samu zuwa wurin mutane da yawa. Mutane da yawa sun ƙara ganin ababen da nake yi muryana. na kuma sai ƙara ƙarfi wannan 2024 da daman ni na riga na shirya cewa na fito da duk tunanin da zan iya amfani da shi da duk hikiman da zan iya amfani da shi kuma yadda zan iya samu cin gaba. Sunana Muhammad Ashraf Adam wanda mutane sun fi sani na da MC Ashraf. Cikin kudurorin da na sa a gaba wannan shekara mai kama Allah ya kai mu Allah ya ba mu dama da rai da lafiya. Ina sa ran na gaba gaba daga ciki na farko shine wannan taro na meeting the North festival wanda za mu yi shi ɗaya ga watan januwari a mutala square kaduna allah ya kai mu e gaskiya wannan babban taro ne wanda muke shiryawa a wurin ganin cewa an ɗabbaka al'adunmu na arewa kuma an ba mu na arewa dama su nuna su wurin kasuwanci da ƙere-ƙere da sana'o'i da dama rana ce wanda gaskiya za mu nuna bazinta muna san mu ma za mu ɗabbaka al'adunmu sosai mun shirya hawa da 'yan siya da siyarwa da za a yi da duk abubuwan nishaɗi da na al'adu dai sama-sama da gaskiya. wanda za mu iya yi cikin ɗan lokaci allah da muna sa ina amfani da musamman ma dai gaskiya a dandalin sada zumunta wurin ganin cewa wannan taro na mu ya samu karbuwa kuma dai cikin ikon allah mun samu karbuwa sosai to masu sauraro baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin da wannan shekara kuma a shekara mai kamawa za mu zo muku da maudu'ai waɗanda za su kawo sauyi a tunanin matasa yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. A da Halima, yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce cire harajin bad da gwamnatin tarayya ta yi ga masu samar da gas ɗin girki hakan abu ne mai kyau fatan hakan zai kawo saukin farashin kuɗin gas ɗin yadda jama'a za su samu damar sayan shi a sauƙaƙe da fatan tunda an baiwa yakuwa ruwa shi ma ya lo za a bashi masu amfani da kananzir da itatuwa su ma za a waiwaye su sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo ungwaka rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyo hausa hakika gayyatar shugabannin tsaron kasar mu najeriya kan kisa gilla a jihar plateau da majalisar dattawa suka yi yayi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da ƙarshe nake addu'ar allah ya kawo mana karshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu amin summa amin sako daga usaina matar alhaji umar ba gashuwa ta ce shelar da gwamnatin najeriya ta yi na kashe makudan kuɗi don wadata al'ummarta da wutar lantarki yayi daidai mu dai fatan mu a faɗa a cika. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To kasashen New Zealand da Australia sun shiga jerin kasashe da suka zama na farko da suka marabci sabon shekarar 2024 yayin da a Ukraine shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa za ta samu karin makami a shekarar mai kamawa. wani gungun 'yan takarar shugaban kasa a bangaren 'yan adawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya yi kira ga magoya bayansa da su fita su yi zanga-zangar adawa wato da sakamakon farko da aka fara fitarwa na zaben shugaban kasar da aka yi mai ciki da takaddama a yau lahadi hukumar zaben kasar ta congo ta fitar da cikakken sakamakon zaben wanda aka yi a ranar 20 ga watan disamba su da yin adawa na zargin an tafka magudi a sassa daban-daban na kasar a lokacin zaben dan takarar jam'iyyar adawa ta ecdp martin fayolo na ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka yi watsi da sakamakon zaben wanda shugaba felix chisakedi ya lashe da sama da kashi 72 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda kafin mu sallama da kuma muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan hajiya halima garba mai waina da Allah ya yi wa rasuwa yau Lahadi a unguwar Sagagi da ke jihar Kanan Najeriya. Allah ya ji kanta da rahama amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai sai kuma Fiona Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Elin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.